Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu wacce kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau alhamis muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to gajerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya sai kuma shirye-shiryen da muke gabatar muku a kowace na irin su shirin na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin tarbiyya da kuma afirka a yau to waɗannan da ya dan allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshen jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu zan fara da labaran duniya tare da Tahir Amin. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙungiyar IMN ta bayyana cewa gaskiya da adalci sun yi nasara a kan zalunci bayan sakin Sheikh Ibrahim Azazzagi da mai ɗakinsa. An fara bukukuwan sallar Gadir wato ranar shugabanci a duk faɗin ƙasar Iran. Sojojin Isra'ila sun jikata Falasɗinawa akalla ɗari a yankin yamma da kogin Jordan. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Harkar Musulunci a Najeriya IMN ta bayyana hukuncin sakin Sheikh zazzagi da mai ɗakinsa a matsayin babbar nasara akan gwamnatin Najeriya cikin wata sanarwa da kakakin IMN Ibrahim Musa ya aike wa manema labarai ta ce hukuncin ya wanke dukkanin 'ya'yan ƙungiyar ya ƙara da cewa gaskiya da adalci sun yi nasara a kan kama karya da zalunci. a jiya ne babbar kotun jihar kaduna ta bayar da umarnin a sake shek ibrahim azazzage tare da matarsa malama zinat inda ta wanke su daga dukkanin zargin da ake masu a cewar lauyan zazzagi barista sadau garba kotun ta wanke wa'anda ake zargi a ranar laraba daga zargi takwas da gwamnatin jihar kaduna ta gabatar mata kotun ta sallame su ne saboda rashin kwakwarar hujja a cewarsa an fara bukukuwan sallar gadir hum a duk faɗin ƙasar iran don tunawa da ranar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa ali dan abi talib alaihi salam a matsayin khalifa kuma wasiyinsa a bayansa ana gudanar da bukukuwan sallar gadir ne tsakanin mabiya masabar iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi'ar ali a ranar 18 ga watan Zulhajji na kowace shekara. Malaman tarihi sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan ya kammala ayyukan hajji a hajjinsa na bankwana ya tsaya a wani wuri da ake kira Gadir Hum akan hanyarsa ta komawa Madina inda ya shelanta wa musulmi waɗanda suke tare da shi a lokacin kan cewa Aliyu ɗan Abi Talib salam shine shugaban duk wanda shine shugabansa. sa. a duk tsawon tarihin addinin musulunci musulmin 'yan shi'a suna gudanar da wannan bukin daga ciki hadda shi imam aliyu da abu talib salam a tare, najeriya kuma hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa tana tsare da tsohon gwamnan jihar nasarawa tanko almakura da matarsa mairo saboda zargin almundahana da dukiyar jama'a wata majiyar hukumar ta shaida wa jaridar premium time ta najeriya kan cewa a halin yanzu tsohon gwamnan da matarsa suna tsare a cibiyar hukumar da ke abuja babban birnin kasar majiyar ta kara cewa zargin da ake wa tsohon gwamnan ya shafi wasu makudan kudade na gwamnatin jihar ta nasarawa wa'anda shi da matarsa suka wawura ta hanyoyin da ba su dace ba almakura dai ya zama gwamna na tsawon shekaru takwas a jihar Nasarawa, wato daga shekara ta 2011 zuwa 2019 kafin a zaɓe shi a kan kujeran sanata mai wakiltar Nasarawa ta kudu. Premium Time ta ƙara da cewa wannan shine karon farko wanda hukumar take zargin tsohon gwamnan da almundahana da kudaden jama'a. Sojojin Yahudan Isra'ila a ƙasar Falasɗinu da suka mamaye sun jikata Falasɗinawa ɗari da shida bayan kisan wani ba Falasɗini a yankin yamma ta kogin Jordan. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa sojojin Yahudawan sun yi amfani da harsashe na gaskiya don kashe Shadi Salim ɗan shekara 41 a duniya, kuma a lokacin da suka kashe shi babu wani gangamin mutane a wurin. sojojin yahudawan sun kara da Falasɗinawa masu zanga-zanga don nuna rashin amincewansu da gina matsugunan yahudawa kan tsaunin subai a garin bait wanda yake yamma da garin nablus ƙungiyar bada agaji ta red crescent ta Falasɗinawa ta bayyana cewa jimillar falasinawa shida ne sojojin yahudawan suka jikata da albarusai na gaskiya da kuma hayaƙi mai sa hawaye. Har ila Yahudawan Sahiyoniya kimani dubu ɗari shida ne suke zaune a rukunan gidaje ɗari biyu da talatin da aka gina musu a gabashin birnin Kudus tun shekara ta alif ɗari tara da sittin da bakwai. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Iran Muhammad Bakir Kalibov ya gana da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad a birnin Damascus babban birnin ƙasar a jiya Laraba. Kamfanin dillancin labaran Iran Press IP ya bayyana cewa a rana ta biyu na ziyarar da yake yi a ƙasar Siriya, Muhammad Bakar Kalibov ya gana da shugaban ƙasar ta Siriya inda suka tattauna batutuwa da dama, daga ciki har da hulɗa tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Labarin ya ƙara da cewa kakakin majalisar dokokin ƙasar ta Iran. ya gwana da shugaban ne tare da tawagarsa wanda suka hada da jakadan ƙasar iran a ƙasar syria mahdi subhani da kuma tukaransa na ƙasar syria wato hamuda sabuk manufar ziyarar dai ita ce ƙarfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu don fuskantar makiya ƙasashen biyu a yankin da kuma sauran ƙasashen duniya. Hukumar latattar da 'yan wasan motsa jiki ta duniya wato AIU a takaice ta ba da sanarwar dakatar da 'yan wasan motsa jiki daga tarayyar Najeriya goma daga yin wasa a wasannin Olympic 2020 da ake gudanarwa a halin yanzu a ƙasar Japan. Jaridar Premium Stem ta Najeriya ta bayyana cewa wannan shine koma baya mafi muni wanda ya sami ci gaban Najeriya a wasannin Olympic 2020. Hukumar ta AIU ta bayyana haka ne a jiya laraba ta kuma ƙara da cewa 'yan wasan motsa jiki na najeriya sun sabawa doka ta goma sha biyar na wasannin motsa jiki wacce ta buƙaci a gwada jini da fitsarin 'yan wasa har sau uku ba zata kuma ba a lokacin wasanni ba banda haka ya kamata gwaje-gwajen su kasance da tazarar makonni uku uku kowannensu kafin wani babban wasa da za a yi nan gaba. don tabbatar da cewa 'yan wasa ba su yi amfani da magungunan ƙara kuzari ba ko wani abu mai kama da haka. A halin yanzu dai an dakatar da 'yan Najeriya goma sha takwas kenan daga wasannin na Olympic 2020 wanda ya nuna cewa Najeriya ba za ta je ko'ina a wasannin ba. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen suka saura mana inda mu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa kana kuma da ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. cikin 'yan na ne dai an gudanar da ganawa tsakanin manyan jami'an kasashen amurka da iraki dangane da makomar sojojin mamayar amurka da suke jibge a kasar ta irakin biyo bayan ci gaba da kiraye-kiraye da al'ummar kasar suke yi na ficewar sojojin mamaya daga kasar tasu duk da cewa dai shugaban amurkan joe biden ya yi alkawarin janye sojojin mamayan daga iraki tun ma lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma bayan an nada shi a matsayin shugaban sai da kuma kamar yadda daman wasu suka zata a wannan karan ma dai amurkan ta sake yin halin nata na rashin cika alkawari inda shugaban amurkan ya sanar da cewa lallai sojojin amurkan za su ci gaba da zama a irakin sai dai da wata sifa ta daban ba yadda aka san su a baya ba to ko ce wannan sifa din to wannan dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma karin haske dangane da manufar amurka din a wannan bangare don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa a farkon wannan mako ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa kasar amurka don tattaunawa da shugaban kasar joe biden da nufin karkare tattaunawar da ke gudana tsakanin iraki din da kusasar amurkan kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu musamman ma dangane da batun makomar sojojin mamayar amurka da suke kasar ta iraki wanda kuma adadinsu yana da yawan gaske. zama ma dai biyu bayan irin yanayin yadda al'ummar kasar kai hatta ma dai majalisar kasar ta fitar da sanarwa ta fitar da kuduri da ke kiran amurkawa din da su fice daga kasar don ko lokacin mamaya ya riga da ya kawo karshe to wannan tattaunawar da ita ce ta hudu tsakanin irakawa din da amurkawan wacce kuma an gudanar da tattaunawa ta daban-daban tsakanin jami'an kasashen biyu da ta faro tun daga zaman tattaunawa ta haɗin gwiwa ta kwamitin soji inda tawagar iraki din take ƙarƙashin jagorancin babban mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasar kasim al'araji sannan ita kuma ta ta bangaren amurka din tawaga ta take karkashin jagorancin sakataren tsaron kasar lloyd austin da tattauna hanyoyin da za a bi wurin janye sojojin mamaya din daga kasar ta iraki biyo bayan matsalolin da suke fuskanta musamman ma irin hare-haren da dakarun gwagwarmaya suke kai musu lamarin da ya tilasta jami'an amurkan amincewa da hakan da kuma kokari gani wurin ganin cewa an janye sojojin na amurka daga kasar wanda kuma shi ma daga duka alamu daga cikin irin bukatun da al'ummar kasar suke yi biyo bayan irin hasarorin da suke ci gaba da na rayuka da na dukiya ba tare da kuma an sami wani abu a ɗayan bangaren ba to kamar yadda kuma shi ma ministan harkokin wajen iraƙin fuad hussein ya gana da takwaransa na kasar amurkan antony blinken a cigaba gaba ta suna da suke din sannan aka karkare da ta da ganawar da ta gudana tsakanin firayim ministan iraki din da kuma shugaban amurka wacce aka gudanar da ita a shekarun jiya litinin abinda wannan ganawa da kuma tattaunawa ta hudu da waɗanda suka gabace ta abinda ta bambanta da su shine da cewa abinda aka tsara na cewa shugaban su waɗannan shugabanni biyu za su fitar da sanarwar bayan taro da za ta kunshi sakamakon ganawar kasashen biyu da ta gudana musamman ma dai batun makomar sojojin 'yan mamaya na 'yan waje kimanin 3,500 da suke irakin cikinsu kuwa har da sojojin amurka guda 2,500 waɗanda majalisar ƙasar irakin da kuma al'ummar ƙasar suka buƙaci da a tattara su a fitar da su daga ƙasar bayan aika-aikan da suka aikata bisa umarnin tsohon shugaban amurkan donald trump na kashe tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci ta ƙasar iran laftanar janar kasim suleimani da kuma wato mataimakin kwamandan dakarun sa kai na ƙasar irakin abu mahdi al-muhandis wanda wannan kisan gilla da aka yi wata alama ce da ke nuni da karya da kuma rashin ingancin ikiran da amurka take yi na faɗa da ta'addanci don kuwa idan da tana faɗa da ta'addanci da gaske take yi to waɗannan mutane guda biyu ba su ne waɗanda ya kamata amurkan a ce ta kashe su a wancan lokaci din ba bisa la'akari da irin rawar da suka taka kuma suke takawa a lokacin wurin faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci a iraki din wanda kowa ya riga da ya san cewa ficewar da'ish da kuma tilasta wa isis din wato kungiyar ta da'ish ficewa daga iraki da kuma kawo karshen irin ayyukansu na ta'addanci yana da alaka ne da irin tsayin dakan da waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya suka yi amma ba wai irin ƙarfi da amurkan take guda ba wanda haka din ya sanya da dama masu kiranta da ta fara tunanin abin da ya kamata a ce ta aikata to amma kisan gillan da aka yi wa waɗannan bayan allah guda biyu lautanar janar kasim sulemani da kuma abu mahadi al-muhandis ya tabbatar da cewa amurka ba da gaske take ba a fada da 'yan ta'adda kamar yadda aka sha bayyana cewa tana ma da hannu gurin kirkiro irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci waɗanda suke aiki a halin yanzu a ƙasashe daban-daban na musulmi da kuma na larabawa kama daga iraki ɗin ne har zuwa ƙasashen kamar syria labanan da ma wasu ƙasashe na wannan yanki ɗin. mai jan hankali cikin wannan lamari dai shine cewa jaridan wall street journal ta amurka din ta yi riga malam masallaci kan dukkanin waɗannan tarurruka hata ma taron da firaministan iraki da kuma shugaba biden din na amurka suka gudanar inda ta bayyana cewa sanarwar bayan taron ganawar shugabannin biyu za ta kunshi kira zuwa ga fisewar sojojin amurka daga iraki to zuwa karshen wannan shekaran to sai dai kuma jaridar ta bayyana cewa wani daga cikin manyan jami'an amurka ya shaida mata cewa lallai amurkan ba za ta janye sojojinta daga iraki ba abinda dai kawai za ta yi shine sauya suna da irin aikin da wasu sojojin na amurka suke aikatawa a iraki ba wai ragewa ko janye sojojin amurkan ba yalai kuwa abinda ya faru kenan yayin da shugaban amurka joe biden din yake magana jim kaɗan bayan wasa da firaministan na iraki inda ya ce za su fitar da sojojin amurka daga irakin sai dai kuma za su bar wasu a matsayin masu horar da rundunar sojojin iraki to wanda haka din yana nuni da irin abin da amurka take son cimmawa da kuma manufar da take son cimmawa duk da cewa yan gwagwarmaya sun bayyana cewa wannan ma abin da amurka take son yi wani kokari ne kawai na sauya suna amma sojojin suna nan sannan kuma matuƙar sojojin amurka suka ci gaba da zama a nan iraki to ko ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin kare ƙasarsu da kuma yin duk abin da za su yi wurin fatattakan waɗannan sojoji daga ƙasar da kuma tsarkake su daga ainihin ƙazantar da sojojin suka kawo to haka ne ma sanya da dama daga cikin masu sanya ido kan sha'anin iraƙin suke cewa amurka ta hanyar waɗannan kalamai na jami'an ƙasar da kuma jaridun ƙasar da suke samun irin waɗannan bayanai ta hannun wasu daga cikin jami'ai amurka dai ba ta tunanin janye sojojinta daga iraki ba sai dai tana da ƙoƙari ne kawai ta hanyar sauya suna da kuma rawar da sojojin na amurka za su ci gaba takawa a ƙasar ta iraki wanda kuma hakan wani ƙoƙari ne wajen ganin an sun cire duk wani dalili na ci gaba da wanzuwar ƙungiyoyin gwagwarmaya a ƙasar ta iraki daga nan kuma da ƙoƙarin tunzara al'umma akan waɗannan ƙungiyoyi wanda hakan zai share musu fagen kai hare-hare a kansu waɗannan masu sanya idanuwa suna jingina da kuma ƙarfafa wannan magana tasu ne da wannan ra'ayi nasu zuwa ga maganganun sojojin amurkan su da kansu na cire siffar sojojin yaƙi da amurka take da shi a iraki zuwa ga masu korar da sojojin ƙasar ta iraki so da kuma su al'umma suna da haƙƙin mayar da martani a duk lokacin suka fuskanci duk wani hari kuma barazana wanda wasu suka fasara hakan a matsayin wani share fage da kuma halatta duk wani harin da amurka za ta kai wa ƙungiyoyin gwagwarmayan na ƙasar ta iraki a duk lokacin da waɗannan dakaru na gwagwarmayan suka kwance wa amurkawan zani a kasuwa to ko shaka babu irakawa suna da dukkanin haƙƙi na nuna damuwa kan dakarun gwagwarmayan nasu da kuma amincinsu don kuwa ko shaka babu amurka da ƙawayenta na daga saudiya da isra'ila ba za su taɓa cimma manufarsu ba matuƙar dai dakarun har da sha'abi da gwagwarmayan al'ummar iraki suna nan daram a ƙasar a saboda haka ne ko shakka babu waɗannan 'yan uku ɗin ba za su taɓa jin yin ƙasa a gwiwa wajen ganin sun cutar da waɗannan al'umma ba waɗanda suka sami nasarar kawar da makircin waɗannan 'yan ukun musamman ma dai saudiya da isra'ila wajen haifar da fitinan ƙabilanci da kuma masaba iraki a saboda haka ne ma dai da dama suke ganin keɓantar tattaunawa ta hudu da fitar da sanarwar bayan taro da ya kunshi magana kan sauya wato rawar da sojojin amurka za su ci gaba takawa a iraki daga sojojin yaƙi zuwa ga sojoji masu ba da horo ga sojojin iraki shi kansa hakan wani lamari ne da ke nuni da cewa matsin lamba da ƙungiyoyin gwagwarmayan iraki din suka yi wa sojojin mamayan na amurka ya fara haifar da ɗame ido sannan kuma dakarun suna da damar za su ci gaba da wato ƙara matsin lamba don fatattakan sojojin mamaya din daga ƙasar don haka ne wasu masana suke ganin lokaci yayi da amurka za ta madina batun uya da fakewa da wasu sunaye da sauya rawar da dakarun nata za su taka a iraki sannan kuma ta yi kiyamun laili ga dakarunta waɗanda suke iraki don rage hasarorin da za su ci gaba da fuskanta a irakin nan gaba ta hanyar ficewa daga ƙasar cikin ruwan sanyi musamman idan aka yi la'akari da tsayawa kyam da dakarun gwagwarmaya ɗin suka yi na cewa lallai suna kan bukakarsu ta wajibcin ficewar sojojin mamaya daga kasar tasu to masu saurare da haka maka kawo karshen abin da za mu iya gabatar muku saboda karancin lokacin da muke da shi sai a biyo mu sannu hankali a wani shirin na gaba don jin yadda shirin zai kasance kabinda da nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to bayan shirin duniyar mu a yau yanzu kuma ga Hassan Barkanan tare da ku da shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum biyu a shausa mai magana kunshanu wasu sp mana zandar nijar dangance da salama da kotu ta malam arzazzaki da iyalan shi wanda abun farin ciki ne kuma adalci ya tabbata tun da allah sa an salame su kuma allah sa a zauna lahiya kuma allah kiyaye gaba dama tabbatar da shari'a shi ke sa adalci kuma shi ke kawo zaman lahiya a cikin ƙasa assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci na Iran. Fatan kuna cin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shugaban ku Isa Musa mai laƙanin suna Isa da daga Lazariya babban birnin Nijar. Gaskiya ra'ina na yau ina nuna farin ciki da fatan alkhairi game da sakin da aka mamala zazzage jagoran harakar musulunci na Najeriya. Sai an ce ina ma 'yan uwa musulmi barka da shi malam. Allah ya bashi lahiya ya ƙara mai lahiya shi shi da mai ɗaki ne. Assalamu alaikum Radio Iran da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Iliya Safrezi na kulabra an zuci da take a gidan jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana danganta da wannan hari da aka kai a kasata ta Nijar game da wannan bayan Allah da basu ji basu gani ba wanda Allah ya sanadiya ransu a cikin wannan hari da fatan Allah ya ci kansu da rahama Allah ya gafarta musu kuma ina kira ga hukumomi su kara ɗaukan matakan da suka suke ɗauka musamman musamman game da iyakokin nan namu waɗanda suka hada sauran ƙasashe makwabta abubuwa da sauran wasu 'yan ta'adda da suke shigowa wani bi ba cikin ƙasa suke ba na wasu ƙasashe makwabta ne suke shigowa kenan ya kamata iyakokin na a sa musu tsaro na musamman da fatan su shawon mu Allah ya ba su nasara kuma da su ma 'yan ƙasa baki ɗaya su ma ya kamata su ƙara ba da su game da abin da ya shahi wannan tsaro na ƙasa tunda namu ne baki ɗaya ba na hukumomi ne su kadai ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen wasu na biyu ya Hausa barkanmu da waraka Mai magana wuri Ando daga jamhuri Nijar. gaskiya a yau ra'ayi na kusan zan ce farin ciki ne da kuma taya al'umman musulmi barka da wannan rana ta idul gabir wadda take babban idi ce wadda ya kamata a ci al'umman musulmi duniya duka suna bikin wannan ranar sai dai kashi ba kowa ne ya san da wannan ranar ba fatan mu dai allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci wanda annabi da iyalan gidan shi suka zo mana da shi a ƙarshe kuma ina nuna murna ta dangance da fitowar jagora shaka ibrahim kuma da allah ta'ala ya kara masa lafiya allah ya kare shi da kare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyon boh hausa da ke tahiran sunana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna alhini na da jajanta wa al'umma gundumar murya da ke jihar da magaram a nan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda allah ya sa wannan ambaliyar ruwa ya ritsa da su muna jajanta musu da fatan allah ubangiji ya kare aukuwan hakan nan gaba kuma muna kira ga gwamnatocin mu na nijar da ma masu hannu da shuni da adibi wannan bayan allah da idan rama a taimaka musu daga karshe muna fatan allah ubangiji ya sauko mana tare da ruwa daidai karfin mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu abincin dabbobi da mutane a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar rediyo ta hiran ku tashi lahiya mai magana Sanusi madatta da magaran jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa a gare ku a gaskiya muna jin daɗi irin damamakin da kuke ba mu ki tofa albarkacin bakin mu ina kira ga mai girma Muhammadu Bazum shugaban ƙasar mu na Nijar ya taimaka amma 'yan wanda ruwa ya musu ambaliya musamman ma 'yan garin murya ruwa ya musu ambaliya kowa ya gani ya kamata a taimaka musu da allah da kayayyakin da suka bace a cikin harakokinsu na yau da kullum ina kira ga babban murya daga abdulaziz prezi da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya hausa mai magana aliyu nasara kumin galma a na farko dai a murya jamhuriyar ta musulunci ta iran a wannan kotu ta kaduna a ta wanke zazzaki a da mai ɗakinsa a da zarge-zargen aka yi to alhamdulillahi a da an kaɓe hanya ta shari'a an ga zo ƙarshe al'amari sai mu ce allah shi ƙara ma shi zazzaki da zuri'a ta yi haƙuri allah shi ƙara ma zuri'a ta yi haƙuri da sauran musulmi ga baki ɗaya a wannan shi ne aka buƙata komi ya samu aka shi wajen hukuma to mun gode allah da allah ka ƙarshen wannan zama da farko suna na mamman biniya kuba awashe daga birnin yantawa a jamhuriyar niger zan kira ne ga uwayen yara da ke cikin birane a kan kula da yaran su ƙanana a wannan lokaci na damana musamman lokaci da ruwan sama ke sabka su kwanta ƙasa to yara ƙanana suna sha'awar su hudu su yi ta shiga cikin ruwa to ya kamata uwaye su kula saboda kare su daga kamuwa da wasu cututtuka da ake iya ɗauka a cikin ruwan kasa ko kuma yaro ya shiga cikin ruwa yana wanka har inda tsotsai ya rasa ran shi to muna fatan dai uwayen yara za su kula saboda yaran ku dai ku ne ke da hakkin kare su a cikin kowane yanayi da fatan uwayen yara na cikin birane har ma da na karkara sun ji wannan kira nawa ku tashi lafiya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mazamna lafiya tsakanin juna bayan shirin mure masu rare to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake bada amsoshin tarbiyya da kuke aiko mana daga nan sashen Hausa na VOH daga nan birnin Tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da gaskiya da kuma ma'anarta falalarta da kuma amfaninta da yardan Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mu'amalar mutane ta ginu ne a kan gaskiya, ba don ita ba to da komai ya rushe. An karɓo hadisi daga Imam Sadiq salam yana cewa wanda harshensa yake faɗin gaskiya ayyukansa za su zama masu tsarki. Kowa ya san muhimmancin gaskiya ta yadda ba ma buƙatar bayyana ta don duk mutum mai hankali ya san kyawun gaskiya da kuma munin ƙarya sai dai addini ya zo ya ƙarfafa su ne ya kuma ƙara bayyana muhimmancinta a cikin zamantakewa a cikin wata ayar a cikin alkur'ani mai girma allah ya umarce mu da mu kasance tare da masu gaskiya inda yake cewa ya kowa da kuka ba da gaskiya ku ji tsoron allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya cikin suratu tauba ta da goma sha 119 banda haka allah ta'ala ya sanya amfanin da mutum zai samu a ranar lahira an gina shi ne bisa gaskiya kamar yadda yake cewa a wata aya allah ya ce wannan rana ce masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su suna da aljannatayya ƙoramu suna kwarara a ƙarƙashinsu suna masu dawwama a cikinsu har abada Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi wancan ita ce rabo babba cikin suratul ma'ida aya ta 119 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaita da musulmi su kasance tare da gaskiya ko da kuwa za su cutu saboda ita sannan su nisanci karya? ko da kuwa za su amfana da ita kamar dai yadda yake cewa ku zabi gaskiya ko da kun ga cewa za ku halaka hakika tsira ce a cikinta kuma ku nisanci ƙarya ko da kuna ganin tsirar ku ce hakika halaka ce a cikinta makarimul akhlaq shafi na 59 hashiya na 137 an karbo hadisi daga abil haura al-asadi yana cewa na cewa hassan dan aliyu alaihi kan cewa me ka rike daga wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mashi na riƙe daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa ka bar abin da kake kokanto a kansa zuwa ga abin da baka kokanto kuma lalle gaskiya nutsuwa ce sannan karya ko aibi ne banda haka shari'ar musulunci ta kwadaitar da musulmi wajen riko da gaskiya har sai da ya kai ga ta sanya mizani na farko wajen tantance halayen mutumin kirki ita ce wato gaskiya gaskiya ko riko da gaskiya sannan na biyu kuma riƙe amana an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihissalam yana cewa kada ku dubi tsawon ruku'i da sujadar mutum to hakika lalle yana sabawa da su da ya bar su da zai ji kewansu sai dai ku dubi faɗin gaskiya da rikon amanarsa cikin littafin kafe jus'i na biyu shafi na ɗari da biyar. wannan hadisin yana nuna mana cewa faɗin gaskiya da rikon amana mutumin banza ba zai iya mai da su jiki ba ba zai iya kiyaye su ba duk wanda kuka ga yana da su to shi mutum kirki ne don ba wanda zai iya rike su sai shi har ila yau za mu ga cewa allah ta'ala ya sanya wa'annan halaye biyu wato gaskiya da rikon amana a matsayin halayen dukkanin annabawansa da manzannin da yake aikowa zuwa ga mutanen su a wani hadisin imam sadiq salam yana cewa allah mai girma da ɗaukaka bai aiku da wani annabi ba face da faɗin gaskiya da kuma rikon amana ga mutanen kirki ko fajirai ga mutanen kirki ko fajirai shi ma cikin usulul kafi alkur'ani mai girma ya tabbatar da wannan a cikin ayoyi da dama daga cikinsu akwai inda yake cewa kuma aka ambaci idrisa a cikin littafi lallai shi ya kasance mai yawan gaskatawa annabi cikin suratul maryam aya ta hamsin da shida a cikin wannan ayar za mu ga cewa sai da ya ambaci cewa shi mai yawan gaskatawa ne kafin ya kira shi da annabi kamar dai sharaɗi ne na zama annabi mutum ya kasance mai yawan gaskiya a cikin tafsirin wannan ayar ibnu hajar yana cewa kalmar siddiqu tana tabbata akan mutum ne idan ya kasance mai yawan maimaita shi to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma da shirin amsoshin tarbiyya kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hacci daga birnin Tehran. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan tatar bakin da aka jima ana yi game da kasancewar dakarun kasar Faransa a yankin Sahel inda har yanzu wasu 'yan kasashen yankin ke nuna rashin yarda ga sojojin na faransa da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka tumarila kamar da watakila ku suka ji a matashiyar shirin yau na mai da hankali ne kan cacar bakin da aka jima ana yi game da kasancewar dakarun kasar faransa a yankin sahel inda har yanzu wasu 'yan kasashen yankin ke nuna rashin yarda ga sojojin na faransa a kwanan baya yayin wata hira kafofin yada labarai da dama shugaban kasar niger bazu muhammad ya farta cewa sojojin kasashen su na bukatar kayan aiki ne ba wai wasu sojojin ketare su yaƙi matsalar tsaro a yankin amardin su ba wannan farancin dai ya janyo muhawara a kasar to shirin na yau zai zamo ci gaban wata tattaunawa ce da muka fara da malam nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a jamhuriyar niger inda za mu dora kan tambayar da muka yi masa kan yadda yake kallon wannan batu na ci gaba da kasancewar sojojin faransa a yankin na sahel wanda niger tana ɗaya daga cikinsu su faransa tana cewa tana yin wani ne domin taimakawa waɗannan kasashen wato shawo kan matsalar tsaro da ta addabi wannan yankin ta yaya kuke ganin za a samu fahimtar juna game da wannan batu to malam nuhu arzika akwai wani batu da ya da kura haka tsakanin nijar da mali wanda shugaba ba zuma yi farcin cewa sojoji da sun gaza sai su zo su yi mulki lamarin da mali ta nuna bacin rai sosai a kansa ya kai kake kallon wannan batu mafi yawan abin da ake magana akan shi shine cewa sojojin kasashen yankin nan ba su da kayan aiki eh, menene matsalar samar da kayan aiki ne ga sojojin kasashen yankin nan a gurguje da yake lokacin da muke da shi ya kawo jiki wani fata ne ku kungiyoyin farar hula kuke da shi domin kada wannan batu ya zama silan wata matsala tsakanin mali da kuma nijar. marila muna matukar godiya kar amanta cewa dai an ji mu ne tare da malam nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta NPCR a jamhuriyar nijar wanda kuma bangare ne na tattaunawa da muka da shi ta biyu kenan da kuma haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya saki ya haɗa mu kafin na don kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to masu shirin afirka a yau kenan kuka saurara kuma wanda da shi ne zamu kawo ƙarshen dukkan abun da mai gabatar muku amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara harkar musulunci a najeriya imn ta bayyana hukuncin sakin sheikh zazzagi da mai ɗakinsa a matsayin babbar nasara akan gwamnatin najeriya cikin wata sanarwa da kakakin imn ibrahim musa ya aike wa manema labarai ta ce hukuncin ya wanke dukkanin 'ya'yan ƙungiyar ya ƙara da cewa gaskiya da adalci sun yi nasara a kan kama karya da zalunci a jiya ne babbar kotun jihar kaduna ta bayar da umarnin a sake shek ibrahim azazzagi tare da matarsa malama zinat inda ta wanke su daga dukkanin zargin da ake masu a cewar lauyan zazzagi barista sadau garba kotun ta wanke wa'anda ake zargi a ranar laraba daga zargi takwas da gwamnatin jihar kaduna ta gabatar mata kotun ta sallame su ne saboda rashin kwakwarar hujja a cewarsa an fara bukukuwan sallar gadir hum a duk faɗin ƙasar iran don tunawa da ranar da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya naɗa Ali dan Abi Talib alaihi salam a matsayin khalifa kuma wasiyinsa a bayansa. ana gudanar da bukukuwan sallar gadir ne tsakanin mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi'ar Ali a ranar 18 ga watan Zulhajji na kowace shekara. Malaman tarihi sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kammala ayyukan hajji a hajjinsa na bankwana ya tsaya a wani wuri da ake kira Gadir Hum akan hanyarsa ta komawa Madina. inda ya shelanta wa musulmi wa'anda suke tare da shi a lokacin kan cewa aliyu dan abi talib salam shine shugaban duk wanda shine shugabansa a duk tsawon tarihin addinin musulunci musulmi 'yan shi'a suna gudanar da wannan bukin daga ciki hadda shi imam aliyu dan abi talib salam a tarayyar najeriya kuma hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa tana tsare da tsohon gwamnan jihar nasarawa tanko almakura da matarsa mairo saboda zargin almundahana da dukiyar jama'a wata majiyar hukumar ta shaida wa jaridar premium time ta najeriya kan cewa a halin yanzu tsohon gwamnan da matarsa suna tsare a cibiyar hukumar da ke abuja babban birnin ƙasar. majiyar ta ƙara cewa zargin da ake wa tsohon gwamnan ya shafi wasu makudan kudade na gwamnatin jihar ta nasarawa wa'anda shi da matarsa suka wawura ta hanyoyin da ba su dace ba almakura dai ya zama gwamna na tsawon shekaru takwas a jihar nasarawa wato daga shekara ta 2011 zuwa 2019 kafin a zaɓe shi akan kujerar sanata mai wakiltar nasarawa ta kudu 'premium's time ta kara da cewa wannan shine karon farko wanda hukumar take zargin tsohon gwamnan da almundahana da kudaden jama'a sojojin yahudan isra'ila a kasar falastinu da suka mamaye sun jikata falastinawa shidda bayan kisan wani bafalastini a yankin yamma ta kogin jordan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa sojojin yahudawan sun yi amfani da harsashe na gaskiya don kashe shadi salim ɗan shekara 41 a duniya kuma a lokacin da suka kashe shi babu wani gangamin mutane a wurin sojojin yahudawan sun kara da falasinawa masu zanga-zanga don nuna rashin amincewansu da gina matsugunan yahudawa kan tsaunin subai a garin bait wanda yake yamma da garin nablus Ƙungiyar bada agaji ta Red Crescent ta Falasɗinawa ta bayyana cewa jimillar Falasɗinawa ɗari da ne sojojin Yahudawan suka jikata da albarusai na gaskiya da kuma hayaƙi mai sa hawaye. Har ila Yahudawan Sahiyoniya kimani dubu ne suke zaune a rukunan gidaje 230 da aka gina musu a gabashin birnin Kudus tun shekara ta 1967. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Iran Muhammad Bakir Kalibov ya gana da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad a birnin Damascus babban birnin ƙasar a jiya Laraba. Kamfanin dilancin labaran Iran Press IP ya bayyana cewa a rana ta biyu na ziyarar da yake yi a ƙasar Siriya. Muhammad Bakar Kalibov ya gana da shugaban ƙasar ta Siriya inda suka tattauna batutuwa da dama daga ciki hadda hulɗa tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Labarin ya ƙara da cewa kakakin majalisar dokokin ƙasar ta Iran ya gwana da shugaban ne tare da tawagarsa wanda suka hada da jakadan ƙasar Iran a ƙasar Siriya Mahdi Subhani da kuma tukaransa na ƙasar Siriya wato Hamuda Sabuk. manufar ziyarar dai ita ce ƙarfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu don fuskantar makiya ƙasashen biyu a yankin da kuma sauran ƙasashen duniya hukumar ladabtar da 'yan wasan motsa jiki ta duniya wato aiu a takaice ta ba da sanarwar dakatar da 'yan wasan motsa jiki daga tarayyar najeriya goma daga yin wasa a wasannin olympic 2020 da ake gudanarwa a halin yanzu a ƙasar japan jaridar premium stamp ta najeriya ta bayyana cewa wannan shine koma baya mafi muni wanda ya sami ci gaban najeriya a wasannin olympic 2020 to masu saurare da wannan ga kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin na amadadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka idan shi kasance da rukutun daga farko har zuwa ƙarshe ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.